يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شهر رمضان hijira ta 443 daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta 2022 har yanzu dai muna cikin tafsirin suratul ankabut za mu ci gaba daga aya ta 28 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan fitinar rikon waliyai sura ce da take magana akan nau'ukan fitintunu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kariya الله مدوك تيتشي ولوطا ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا الله سبحانه وتعالى يتيكم يا أيكو النبي لوط إذا كتي ولوطا وأرسلنا لوطا mun aiko annabi lutu alaihi salam wato bayan Allah ya mana bayani ya aiko annabi nuhu annabi ibrahim sai ce ga kuma annabi lutu iz qala liqaumihi a lokacin da annabi Lu ya ce wa mutanansa innakum latatuna alfahisha lallai ku kuna zuwa ma alfasha lallai kuna zuwa ma ma sabaqakum biha babu wanda ya riga ku irin wannan albasha min ahadin min al'alamin a tarihin duniya gaba ɗaya, ba a samu wani taliki wanda ya riga mutanen annabi lotu abinda suke aikatawa ba wato liwadi ya fara daga zamanin waɗannan mutane me ya ce musu أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين annabi lutu alaihi salam ya ce a inda kun da ta'atunar rijala lalle ku kuna zuwa ga maza da sha'awar ku wa taqta'una sabila kuma kuna datse hanyoyi wa ta'atuna fi nadikum munkar kuma kuna zuwa da abinki a ɗakin taron ku wato asali da larabci da aka ce annadi da da annabiyu yana nufin ɗakin da mutane suke haduwa suna taro wato tun a zamanin farko mutane sukan hadu masu manufa iri ɗaya kamar kenan su samar da wata ƙungiya suna da wata mahaɗa inda suke zuwa suna tare kansu wannan ya taho cikin alkur'ani ya nuna cewa tun a zamanin annabi lutu alaihi salam akwai wannan tsari Eh, ya zo cikin garibul hadis na limamun karfabi limamun karfabi shekararsa 1055 a rabuwansa da duniya a yau eh, yana daga cikin waɗanda suka fassara kalmomin alkur'ani na farko akwai littafinsa sagaribul hadis yana juzi na farko shafin 137 nadiyu alƙaunmu almujtami'un wa misluhu annadi wa yuqalu tanada alqawmu idza ijtama'u fi an-nadi falyad'u nadiyahu kaga ya gwada har zuwa zamanin manzon Allah wato akwai dakuna na taro wanda mutane suke haduwa masu manufa iri guda Allah tabaraka wata'ala yake magana game da mutanen annabi lo yace wa ta'tuna fi nadikumul munkara kuna zuwa ga abin ƙi a ɗakunan ku. ɗaki da suke haduwa suna taro suna aikata abin ƙi Allah subhanahu wa ta'ala mai kunya ne don haka yasa Allah bai kirga abubuwan da ‘yan liwaɗi suke yi idan sun haɗuwa wannan ɗaki na taron nasu ba bai faɗa ba shi dai Allah ya ce ta'atikum wa ta'atuna fi nadikumul munkara kuna zuwa ga abin ki abin da rai ya ki a ɗakin da kuke taro saboda ka idan yan luwaɗi suka haɗu a wannan ɗaki abin da suke aikatawa ba shi da kyau Allah bai kirga shi ba <clears throat> bai kirga abubuwan ba illa dai kira shi almunkar abin da rai bai so kaga ya gwada cewa abin muninsa ya isa wato wannan ayar ta sauki maganganu kashi uku abubuwan da mutane annabi lutu alaihi salam suke aikatawa idan ka duba Allah subhanahu wata'ala ya ce a inna innakum lata'tuna rijala na ɗaya kenan wa taqta'una sabila na biyu kenan wa ta'tuna fi nadikum munkara wannan ya taho cikin tafsirin al bai al yana littafin Al-Maru Tanzil shekararsa 758 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahama mujallar na hudu shafi na 314 wato annabi lut alaihi salam ya yi bayanin abubuwa guda uku waɗanda mutanen suke aikatawa bayyana lut anna qaumahu aqamu ala salasati a'malin fahisha mutanen annabi lut sun tsaya ma abubuwa guda uku kuma dukkan ba su da kyau abubuwa guda uku ne Allah ya kirga su a wannan aya ba za ka samu bayanin sa ba a wani guri a cikin alkur'ani akan yi maganar mutane annabi lutu sai a ɗauka liwaɗi ne kaɗai aikinsu ba shi kaɗai ba ne a wannan ayar allah Ta wa ta'ala ya kirga abubuwan da mutanen suke aikatawa wanda ya zo cikin bayanin al-imam ba ya tarattabu alaihi al-fasad fil ardi waɗannan abubuwa guda uku suna lalata zaman duniya idan aka samu abubuwa guda uku dinnan to duniya ba ta daɗi na farko shine al-liwatu na farko aikin mutane annabi lutu shine liwadi saboda haka annabi lutu yace a innakum lata'tuna rijala shin kuna zuwa ga maza da sha'awar ku kaga babban laifi na farko shine liwadi da suke na biyu fa Allah madaukake yace wa taqfa'una sabila qat'u tariq shine a datse hanya barayi su je su hana mutane wucewa kan hanya ko dai saboda fashi da makami don akasari idan ka samu an datse hanya to dukiya ake nema a kwaci dukiyar kuma ta man tafiya daga wani lokaci aka fara samun wannan zamanin annabi lutu alaihi salam kaga mutanen shedanu ne na iyaka baya ga cewa suna liwadi sannan kuma yan fashi ne suna katse hanya shine abin da Allah ya faɗa wa taqba'una wa taqba'una sabila faqad kana alqawmu yata'arraduna lissabilati bil qatl wa akhdh al mali aw al fahisha wanda ya taho cikin tafsirin al-Imam Baydawi kuma da yawa malaman tafsiri suna fada wato sai su je su datse hanya idan sun datse hanya za su kwace dukiyar mutane ko kuma su kashe mutum ko kuma su yi fyaɗe da mace wanda in ka dubi waɗannan abubuwa har yanzu ana yi har yanzu ana yi ko dai su kashe mutum ko su kwace dukiyarsa abul fahisha ko kuma su yi fyaɗe da mace ko liwaɗi ga matafi to ana nan a haka hajji aka wayi gari matafiya duk sun kaurace ma hanya hanya ta katse nan babu wanda zai tafi hanya a cikin wannan yanayi ba kad alan nasi kuma in ka dubi alkur'ani babu shakka datse hanya ba ƙaramin laifi ba ne. mutane su dace hanya su hana matafiya su ringa bi wannan ba karamin laifi bane ah, rattaba Allahu alaihi ashadd al-azabi fi dunya wal akhirah da farko in ka dubi ma yadda Allah ya hukunta laifi na dace hanya kai ka sani alqur'ani bai sassauta ma al'amari na na barayi ba ah, a suratul ma'ida aya ta 33 ah, Allah madaukaki yana nuna cewar wanda yake datse hanya to yana faɗa ne da Allah da manzonsa kaga maimakon ma Allah ya ce yana faɗa da musulmai inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu dan fashi wanda ke datse hanya yana faɗa ne da Allah da manzon Allah sai Allah madaukake ce wa yas'auna fil ardi fasadan suna neman gaggawan wato shigar da barna ma duniya to sai Allah madaukaki ya nuna munin aikin ta wajen hukuncin Allah ya ba da dama an yi kattalu au yi sallabu au tukaffa a aidihim wa arjulahum min khilafin au yunfaw min al-ard duk wanda aka yi madan fashi da makami ba ai laifi ba Allah madaukaki ya ce yi kattalu ko dai da an kama a kashe au yi sallabu ko ko a rataye su au tukaffa a aidihim wa arjulahum ko a yanyanke hannuwa da kafafu a basu su sha azaba min khilafin a datse hannun dama da kafar hagu aw yunfaw faunin al'adu koko a sa su a fursuna don shine kora daga kasa wato Allah ya ba da damar kowane hukunci aka yi madan fashi ya dace zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim wannan fa a duniya kenan Allah ya kunyata su sannan kuma a lahira akwai azaba mai girma da take jiran su duk wannan magana da Allah yake yi bai ce an yi wa mutane fashi ba ya ce ana faɗa ne da shi da manzonsa saboda aka yi sa matafiyi yana da gata a musulunci yana da daraja a musulunci don haka yi sa ko addu'a ya yi Allah yana karba matafiyi ko da mai kuɗi ne idan ya tafiya ta kama shi akan hanya ana iya ba shi zaka ya karba saboda gatar da yake da ita a wajen Allah a wayi gari musulmai su datse wannan hanya ko a ce masu kiran kawunan su musulmai don mutumin kirki ba zai yi abin da Allah maɗaukaki ya la'anta ba to wannan farko waɗanda suka fara yin sa a tarihi mutane annabi zuwa alaihi salam <clears throat> yanda ya taho cikin alkur'ani domin idan kana karanta tarihin annabawa ba za ka samu labari wanda ya nuna cewar an samu yan fashi da makami kamar yadda ya taho cikin labarin annabi lutu alaihi salam ba baya ga liwaɗi ga kuma datse hanya shine a dinga farwa matafiya ana cutar da su sai na uku shine almujahara bil fawahishi tsananin rashin kunya tsabar rashin kunya saboda tsananin rashin kunyar su Allah bai iya faɗan abin da suke yi ba ya ce wata atuna fi nadikumul munkar Allah bai faɗa ba saboda kunyarsa Allah mai kunya ne wa ta tuna fi nadikum munkar maganar annabi lutu ne tunda Allah mai kunya ne annabawan Allah ma masu kunya ne kaga annabi lutu bai kirga abubuwan da suke a ɗakin taron ba illa dai ya ce kuna yin mummunan aiki a a ɗakin taro sakata an rabbu liqubhiha Allah ya yi shuru bai faɗa ba saboda munin su kuma wannan shi yake nuna maka tun a wancan lokaci yan liwaɗi suna da ɗakunan taro kuma har zuwa yau haka ne suna da mahaɗarsu suna da ƙungiyoyi da ɗakunan taro inda suke haɗuwa in sun haɗun abin da suke yi ba shi da kyau in ji Allah ta tuna fi na munkar abin da kuke aikata a waɗannan ɗakuna ba su da kyau ai in baka manta ba akwai wani yaro matashi a amurka wanda ake kiransa umar matin yaron nan shekararsa duk bata wuce 29 ba a wani birni da ake kiransa birnin orlando yana karkashin jihar florida ta amurka ranar lahadi 12 ga watan 6 2016 ko wani yaro ne ubansa mutumin afghanistan ya uwarsa ba amurkiya musulmi ne ya sami bindiga ya fada wannan daki na yan liwadi ya dinga harbinsu sai da ya kashe mutum 49 ya yi wa mutum 53 rauni aka yi ta darga da shi da 'yan sanda kafin daga baya ka harbe shi abin suke a ɗakin taron muninsa ya isa harshe ba zai iya faɗansa ba muninsa ya isa shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa tuna fi nadikumul munkar idan aka ce wannan ɗaki ne mahaɗa ta 'yan liwadi to kunyar kunya rashin kunya duniya ya kare a gurin don haka in ka dubi tarihin musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu mutanen da ya tsine musu albarka sau uku a lokaci guda kamar yan liwaki manzon Allah ya ce mal'unun man waqa'a ala bahimatin mal'unun man amila bi amali eh, qaumi lut duk wanda ya tara da dabba Allah ya tsine mar albarka don mutumin da ya aikin yan liwadi manzon Allah ya ce tsinanne ne an riga an tsine masa ba wai sai ka tsine mar ba dama tsinanne ne eh, salasa marratin manzon Allah ya faɗa sau uku wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3462 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 5891 annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da tsinuwar Allah akan masu aikin liwadi don haka yana da wuya mutumin da ya sanya liwadi a gaba ya gama da duniya lafiya yana da wuya Allah shi kare mu abinda suke aikatawa a dakunan ba shi da kyau inji Allah tabaraka wa ta'ala to amma duk da haka an samu wasu hadisai waɗanda suke nuna ƙoƙarin fassara wannan guri ta'atuna fi nadikumul munkar akwai hadisin ummu hani wannan hadisin yana sunan turmizi al turmizi da ya ruwaito yace haza hadisun hasanun hadisin yana da kyau hadisin ummu hani yar sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda ta tambayi manzon Allah ta ce masa wata tuna fi dikun mun karga abinda Allah ya faɗa mana a suratul ankabut mutanen annabi suna zuwa ma munanan ayyuka abin ƙi wato abin da rai yaki a ɗakin taronsu menene wannan kaga Allah bai faɗa ba mutanen annabi lo suna zuwa ga abin da rai yaƙi a ɗakin tarukansu sai manzo Allah ya ce kanu yaqzifuna ahlal ardi wa yaskharuna minhum manzo Allah ya ce sukan jefi mutane kuma sukan yi izgili raha ba'a zolaya tsokana duk wannan ɗabi'ar mutanen annabi lutu ce har yanzu dai manzon Allah ya dunkula al'amarin amma babu shakka abin da suke aikatawa ɗakin taron abin muninsa ya kai makura don haka in ka duba tafsirai musamman tafsirin al-imam al malamai sun yi kokarin ƙirga abubuwan baya ga cewar suna liwaɗi ɗin mujahara maza su tuɗe su ya suna liwaɗi majuna da sannan hallul izari wanda har yanzu zaka ga wannan ɗabi'a tana nan mutum ba zai sanya wandonsa daidai ba sai ya sa wando sako-sako yana sauka ɗabi'a ce ta yin liwaɗi tun asali wanda ya kamata yaran musulmai su gaje ka sa wando ana ganin sashen duwawunka to ya ma'anar wandon naka ya ɗan sauko ana ganin gefen duwawunka ko da ka sa fan misali me hikimarsa sharri ne na shedan wannan ya zo ta bayanin abdullahi bin abbas kaga dai abdullahi bin abbas sahabin manzon Allah ne in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal na goma sha uku shafin ɗari uku da arba'in da ɗaya fassaran wannan gaba da muke karantawa abdullahi bin abbas ya kirga halayen mutanen annabi lut kuma wallahi kusan duka har yanzu suna nan tare da yan liwaɗi abinda abdullahi bin abbas ya kirga yace inna qauma lutin kanat fihim dhunubun ghayru fahisha Abdullahi ibn Abbas yace karka dauka liwaɗi kaɗai shine mutanen eh, Annabi Lutu suke aikatawa ba liwadi kadai bane suna da zunubai da yawan gaske Min minha annahu yatazamalu zalamuna ma bainahum suna da cutan juna suna da zaluntar juna su ya su ba su zama lafiya dama Allah ya riga ya la'ance su to duk inda aka ce maka la'antattu sun haɗu to wannan la'anta sai ta musu lahadi domin haka yasa da yawa za ka samu daga cikin mutane da suke aikata laifi ai akwai mazinata akwai barayi akwai laifuka da yawa amma ba za ka samu laifin da masu aikata shi suke kisan juna kamar laifin liwaɗi ba saboda tsinuwar Allah da take kansu komai dadewa sai ka ji dan liwadi ya kashe wani ko an kashe shi tana yiwa baka san sababi ba amma su azaba ce da Allah madaukaki ya saukar musu wannan tun zamanin annabi lutu dabi'ar su ce ba wai hadin kai bane wa yashtumu ba'dhum ba'dha ga zage zage wa yatabaratuna fi majalisihim idan suna majalisin nasu su rika gasa na hutu na fitar da iska saboda rashin kunya wa yaqzibuna wa na bin Lardi wa shitranji su suka fara karta a tarihi su suka fara fitar da karta da caca wa yalbasuna musabbagati sannan su suka fara sanya tufafi mai launuka kuma har yanzu zaka ga mutanen da ke da wannan ɗabi'a ta liwaɗi suna sha'awar kaya masu launuka jajaye koraye da sauransu haka abdullahi bin abbas shi yake kirgawa ya tanaqaruna biddika su suka fara wato sanya gasar eh, abin nan fada tsakanin zakaru wai tanaqahuna bil kibashi su hada raguna suna karo ana cace da wannan wa yutarriquna asabi'ahum bil hinna sune zaka ga maza suna sanya lalle a hannu yanda ma suke sa lallan su ya sun sani saboda haka idan mutum ya sa wannan ya sa lalle a yatsunsa shi dan liwadi da ya ganshi ya gane wa tatashabbahu ar-rijalu bil isbasin nisa'i maza su sa tufafin mata wani nisa'u rijal mata su sa tufafin maza kuma kaga har yanzu haka Abdullahi bin Abbas yake kirgawa kuma har yanzu haka akwai taruka da suka yi a duniya a yau Allah ya taimaka mu Afirka abin da ya tasiri ba saboda karfin imani saboda karfin imani domin imanin musulmai da ke Afirka wallahi kana iya rantsewa sassan duniya da yawa ba su sami irin shi ba addinin ya dawo afirka saboda haka wargi da ake ɗauka a gabas ba za a ɗauka a nan ba kuma ba musulmi ba hatta kiristoci na afirka ba za su yadda ba saboda so daga sun san tarihin mutanen annabi lu labarin yana bible yana a taura an riga an sani sun yi kokari su kawo wannan sharrin afirka amma allah bai nufa ba kuma kar allah ya ba su iko to wannan eh akwai taron da suke a duniya zaka suna cikin suna kiran shi pride wannan pride din in ka duba zaka ga duk abin da Abdullahi bin Abbas ya kirga wallahi ga suna a fili Allah mun gode ma da ka bamu musulunci saboda duk wani tarko na sharri Allah sai da ya mana bayanin sa a cikin alkur'ani idan mutum ya karba da kansa wannan kuma halaka ce ya nema amma dai Allah ya mana bayani filla filla a cikin alkur'ani ga abin da zai zama musiba gare ku ku kiyaye don haka yasa Allah madaukake yake ta kariya ga musulmai duk wani abin da zai fito zaka ga da an buɗe alkur'ani sai mu ce sai a ce ai gashi nan Abdullah ibn Abbas ya ce wa hum awwalu man zahara ala aydihim al-lutiya was-sihaqu mutanen annabi lut sune mutanen da a tarihin dan adam su suka fara liwaɗi su suka fara maɗigo in ji abdullahi bin abbas kar ka ɗauka akwai bambanci tsakanin liwaɗi da maɗigo duk tafiya su ɗaya ne allah maɗaukaki ya tsine musu albarka allah shi kare mu to don haka suna da halaye marasa kyau musamman idan sun haɗu a wannan ɗakin taron shi wannan yaro da ya tafiya ya musu ta'aji a amurka ai ya san ɓarnar da suke yi wannan ɓarnar ta ɗauki hankalinsa wani sa ya ɗauki bindiga ya dinga harbe su Eh, wannan kuma kaɗan ne saboda ai Allah mazaukaki ya faɗa ya ce zalika lahum khizyun fid duniya ya yi alkawari duk ɗan liwaɗi sai ya ji kunya a rayuwar duniya ya shi walahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira fa suna da wata azaba mai girma da take jiran su a wajen Allah ya Allah ka kare mu abin takaici Abdullahi ibn Abbas yace فلما وقفهم لوط عليه السلام على a lokacin da دا النبي لوط يسامي سو yace musu innakum lata'tuna al-fahishata kuna aikata alfasha me yasa ya kira ayyukan nasu alfasha alfasha ita ce mummunan aiki aikin da babu wani ɗan adam a duniya da zai ce yana da kyau shine alfasha duk wani rai yana kyamar wannan aikin aiki ne wanda zunubi ne mai girma shi ake kiransa alfasha wannan alfashar da ya faɗa ba wai liwaɗi kadai ba ne shi ne ya ce ma sabaka kun biha ahadun min al'alabi babu wanda ya riga ku yin wannan alfasha a duniya gaba ɗaya to sai ya ware bayani filla-filla sai ya ce a inna kum la ta'tuna rijala wa takfa'una sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar kaga sai ya kirga su waɗannan abubuwa guda uku dukkan su alfasha ne manyan laifuka ne da suke aikatawa lokacin da annabi lo ya kirga waɗannan laifuka ga mutanen raja'u ila takzibi wal lijaj sai suka koma ga karyatawa saboda dama babu marasa kunya irin yan liwaji babu marasa kunya domin duk mutumin ne shiga wannan harka Allah ya kan ɗebe ragowar kunya da yake ba wa mutum a dalilin imani Allah zai ɗebe mishi saboda rashin kunya ƙalu sai suka ce na bi azabillah ka zo mana da azabar Allah na sa'alullah ta salama ta afiya suka ce ma annabi lotu alaihi salam ka zo mana da azabar Allah to wannan izgilanci da suka yi ma annabi lut alaihi salam babu shakka ya kai makura fama kana jawaba qaumihi illa an qalu utina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin babu jawabi da mutanansa suka yi face suka ce ka zo mana da azabar Allah in dai kana cikin masu gaskiya ya kamata mu sani al-mujahara bil ma'asi mutum ya fito ya nuna ma Allah ba shi da kunya ya ringa aikata zunubi a bayyane ba karamin haɗari ba ne saboda aka sa halaka tana kakkawon isa ga mai wannan Allah shi kare mu mai Allah ya ce a gaba ala rabbi ansurni ala qaumil mufsidin qala sai annabi lut alaihi salam yace rabbi ya Allah unsurni ta taimake ni ala qaumil mufsidin akan mutane maɓarnata idan aka ce al-mufsidin masu ɓata zaman duniya masu ɓata zaman duniya ba ilfahisha wa sanni hafi ma bainahum suna yin alfashan sannan suna kiran mutane su yi alfasha saboda duk mutumin da ke liwaɗi yana ƙoƙarin yaɗa wannan ɗabi'a cikin al'umma barna yake barnar jama'a yake ba gyara ba ne annabi lutu ya ce ya kira su al-mufsiduna to me ya faru a gaba ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين النبي لوط عليه السلام ده النبي إبراهيم عليه السلام زامن سجدا dama tare suka yi hijira daga iraq amma da suka taho yankin Syria, shi annabi ibrahim a.s. ya wuce filistin a nan ya zauna kasar filistin shi kuma annabi lutu a.s. ya zauna a yankin jordan to nan ne inda waɗannan masu liwaɗi suke to kaga ba kasa ɗaya ba ce allah madaukaki ya ce sai ya aiko manzanninsa ya aiko mala'iku mala'ikun za su fara bi ta filistin su fara zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam su masa albishir zai samu haihuwa kafin nan su dawo ta jordan su zo su hallaka garin jama'ar annabi lutu alaihissalam walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra Allah madaukake ce a lokacin da jakadunmu suka zo ma ibrahim da albishir mala'iku sun zo ma annabi ibrahim da albishir cewa matarsa za ta haifi ɗa ƙalu sai suka ce ma annabi ibrahim inna muhliku ahli hadhihi alqaryati mu masu zuwa mu masu zuwa hallaka wancan alƙaryan ne inna ahlaha kanu zalimin lalle mutanen alƙaryan sun kasance azzalumai saboda haka za mu je mu hallaka su wanda shi yake nuna maka zalunci baya dorewa karshen azalimi baya nisa saboda su suna fashi da makami suna zaluntar bayan Allah baya ga fasikancin da suke to kaga Allah madaukaki ya sa mazaluncin su iyaka akwai lokacin karewa suna gaya ma annabi Ibrahim alaihi salam sai ya ce qala inna fiha lutaa قالوا نحن أعلم بمن فيها لننزينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال السيد annabi ibrahim alaihi da ya ji bayanin waɗannan mala'iku da suka zo gidansa za su hallaka mutanen alkariya sai annabi ibrahim ya ce inna fiha lutu akwai annabi lutu a cikin garin akwai annabi lutu alaihi salam a cikin garin idan aka ce za a hallaka gari gaba daya to kaga kenan ba za a yi la'akari da wani wanda ke cikin garin ba shi abinda tunanin annabi ibrahim ya zo masa in allah ya tashi saukar da azaba yakan mamaye na kware da na banza kuma gaskiya ne idan azabar allah ta tashi zuwa ba ta kyale na banza Allah sai ya hada sai ya hallaka gaba daya amma ai a lahira za a tashi ne kowa da niyyarsa saboda ka kai za ka tashi mutumin kware sai Allah ya baka ladan saukar musiba wancan mutumin banza zai tashi mutumin banza sai Allah ya ninka mar azaba saboda ka kowa zai tashi akan manufarsa to wannan tunani yasa annabi Ibrahim ya ce a'a akwai annabi Lut a cikin gari sai suka ce na nahnu a'lamu biman fiha mu ne muka fi sanin wake garin saboda aikin su ne tsaron duniya shi ko annabi ibrahim ba aikin sa bane annabi ibrahim aikin sa shine yin wa'azi su ko mala'ikun nan aikin su ne tsaron duniya sun san duk abin da ke faruwa a doron kasa kai dai an dan kyale ka saboda kake ganin kamar ba komi a akwai ranar kamu an dan kyale ka ne ana gani da Allah zai ba wa mala'iku dama wallahi za su iya gamawa da ‘yan adam karkab a kiftawan ido ɗaya Allah ya ba mala'iku dama ya ce zunubin ya ishe ni ku yi maganinsu wallahi ba ma kifta ido gaba ɗaya an gama da mu amma mala'iku ba sa wani abu sai da umarnin Allah sau daga kana laifin sun kyale ka don akwai madakata Allah ka samu gani don haka yasa suke ce ma annabi ibrahim nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin wake cikin garin kuma duk da haka dai sai suka kwantar da hankalin shi ko da dai ba dole bane a gaya mar tunda Allah ya riga ya aiko su su je su hallaka wannan alƙarya da son annabi ibrahim da kinsa ba za a fasa ba amma saboda darajarsa saboda babban mutum ne kuma gashi sun kawo mar albishir sai suka kwantar da hankalinsa lanunajjiyannahu za mu tserar da annabi lutu wa ahlahu da iyalansa duka za mu da su illa mar'atahu sai dai matarsa kanat min al na tana ci waɗanda za a baro albaki na fil azabi sune waɗanda za a baro cikin azabar Allah to daga nan sai suka wuce walamma an ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين walamma an ja'at rusuluna lutan to bayan mala'iku sun bar filistin kasar annabi ibrahim alaihi salam sai suka tinkari jordan kasar annabi lut alaihi salam walamma an ja'at rusuluna lutan sai ga manzanninmu sun zo ga annabi lut amma kuma a siffar mutane mala'iku za su hallaka gari sun shigo garin amma ba a siffar mala'iku ba sai suka rikida suka dawo siffar mutane sun zo gidan annabi lot an yi sallama kayi baki si abihim sai zamanto annabi lotu ya samu bacin rai game da zuwansu shine si'a wato hasina lotun bi a annabi lotu alaihi salam ransa ya baci saboda ganin yayi baki ga baki sun taho mar kuma mala'ika idan ya tashi rikida yakan rikida ya koma sura ta mutum kyakkyawa sau da ka annabi lutu yana ganin su si abihim ya cutu da zuwansu wa ka bihim zar'a wato annabi annabi lutu alaihi salam ya samu takura wannan kalma ce da ake amfani da ita don a bayyana maka mutum ya shiga kunci baka zar'u fulanin bi kaza idza waqa fi makruhi la yutaqu idan mutum ya shiga damuwar da ta wuce misali da larabci shine sai a ce baka bihi zar'an ya kuntata ya samu takura da farko dai ransa ya ɓaci sannan bayan bacin rai Allah ya ce kuma ya samu takura mai cece takuran wato annabi lutu ya kasa zama ya kasa tsayuwa ya ga matasa a gidansa sun taho baki ne ya san bala'i ya zo saboda 'yan garin mutanen banza ne ba abinda suke neman face liwaji kuma suna wulakanta baki suna tozarta baki to bayan ransa ya ɓaci sannan ya shiga kunci saboda tunanin ya za a iya ba mu waɗannan baki kariya wannan damuwa ta sa bakin sun gane da ganin fuskansa sun gane cewa ba karɓe su da kyau ba wakalu sai suka ce la takaf wala hazan, kada ka ji tsoro kar yi bakin ciki ai mu ba mutane ba ne. inna munajjuka wa ahlaka za mu tseratar da kai da iyalanka illa mar'ataka kanat min al-gabirin sai dai matarka guda za ta zan cikin waɗanda ake barowa cikin azabar Allah wannan ya zo kamar sau biyu kenan a cikin alkur'ani domin a suratu hudu aya ta 77 in zaka ga aya ta yi kama da wannan illa dai karshen su ne bambanta ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا أما أتشان سيأكتي وقال هذا يوم عصيب annabi lutu alaihi salam sai ya ce kai wannan rana mai wuya wato da ya ga matasa gidansa baƙi ne ya rasa ya zai har bakinsa har harshensa ya furta kalma ya ce haza yawmun asib wannan rana ce mai tsanani har ya kai ga furta kalma saboda tsananin damuwa sai mala'ikun suka ce a karka ji tsoro ba bakin ciki saboda mun zo gidanka suka ci gaba da cewa inna mun zuluna inna mun zuluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa'i bima kanu yafsuqun inna mun zuluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa'i kalma ta arrijizu in ji ibn abdul bardi yanda ya zo a littafin at-tamhid yana mujalla na goma sha biyu shafin ɗari biyu da hamsin da takwas arrijizu fal azab duk inda ka ji Allah ya kawo kalma ta arrijizu a cikin alkur'ani ma'anarta azaba ce dama ba za ka ga wannan kalmar ba sai in ana magana saukar azaba kuma azabar da ake kiranta arrijizu ba ta ƙasa ba ce azabar da Allah ya saukar daga sama ita ce ake kira arrijizu amma dai ma'anar eh, ma'ana guda ce wato arrijizu shine al'azabu ibnu abdulbar ya ce la yaftalifu fi zalika ahlul ilmi bil litani duk masana harshen larabci sun tabbatar da wannan musamman za ka rika ganin wannan kalma ta arrijizu idan ana ba da labarin banu isra'il saboda allah ya halaka su da annoba annoba ita ma nau'in azaba ce saboda ka allah ya kira ta arrijizu duk wata azaba da ta zo daga sama a arrijizu ne to sai suka ce ma annabi lo inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama mu za mu saukar wa mutanen alƙaryan nan wata azaba daga sama ma kanu yasukuna saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa azaba ce daga sama wannan azaba ta yi tsanani dan Allah bai taba yin ta a duniya ba sai ga mutanen annabi lutu alaihi salam Allah madaukaki ka mana kariya me yace wala qad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wala qad tarakna minha ayatan Allah yace to ai mun bar wata aya a garin insha Allah tabaraka wa ta'ala bayyanatan ayar kuma a bayyana ba a boye take ba liqaumin yaqiluna ga mutane da suke da hankali amma fa mai hankali wallahi har yanzu rantsuwa ga Allah da za ka tafi alƙaryar su ba za ka tona ƙasa daidai ƙafa ɗaya ba sai ka ga hatta tukwanan mutanen annabi lut Allah ya ƙyale burbushi na kufayinsu yana nan har tukwane da komi suna na in ka tafi za ka gani ana samu sannan kuma dutsen da Allah ya hallaka su da ita wannan dutsen yana nan shi ma duwatsu ne da Allah maɗaukaki saukar da su daga sararin samaniya saboda ka yi sa idan ka dubi tafsiri za ka ga malamai suna kawo fahimta daban-daban game da abin da Allah yake nufi da ayatan bayyana Allah ya bar wata aya bayyananniya bayan an hallaka mutanen annabi lot ya bar wannan aya ga mutane masu hankali me ake nufi da wannan aya hiyal hijaratu lati ubkiyat duwatsun da Allah ya saukar daga sararin samaniya aka yi lugudansu akan alƙaryar mutanen annabi lot domin Allah ya saukar da duwatsu daga sararin samaniya aka dinga jifan wannan gari da waɗannan duwatsu ya zo ta abdullahi bin abbas afaru manazilahum khariba Abdullah bin Abbas ya ce ko yanzu ka tafi sai ka ga raguwar wato kufayen su abinda ya rage har yanzu in dai zaka tafi wannan kasa sai ka samu wani abu me yasa Allah madaukaki ya bashi liqaumin yaqiluna ga mutane mutane waɗanda suke da hankali wannan shekin nuna maka mutumin da ke sha'awar liwadi ba shi da hankali don mutumin da yake da hankali ya san irin abin da Allah ya yi wa mutanen da saboda wannan muguwar ɗabi'a wallahi ba zai fara ba shi ta Allah ce liƙaunin ya aƙilu na sai mutane waɗanda suke da hankali kuma kaɗan ne masu hankali a wannan tafiya Sau da ka ɗabi'a ce da muguwar ɗabi'a ce da Allah ya tsine mata yadda manzon Allah ya tabbatar shi ya yasa tuba gare ta yana da wuya tuba gare ta tuba ga liwaɗi abu ne mai wahalan gaske babu shakka babu wani zunubin da dan adam ba zai iya bari ba amma in kana neman zunubin da tubar tana wuya to zunubi ne na liwadi shi sa manzon Allah ya da wanda yake liwadin da wanda ake yi da shi duk a kashe su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kullu zalika baqin saboda haka in ka tafi kasan ruwan ma da Allah ya bari saboda bayan an wato an yi ruwan duwatsu a akan alkaryar a annabi lutu wurin ya fada da ya fada sai ruwa ya taru wannan shi ake ce ma dead sea ruwan shi kalan sama shi kadai daban ne a duk duniya kalan sama daban ne a duk duniya shine al-imamu mujahid al-majran Abdullahi bin abbas yace huwa al-ma'ul aswad ala wajhi al-ardi baƙar ruwa in ka je za ga baƙin ruwa a doron kasa. wanda duk alamomi ne na fushin Allah da ya sauka a kan wannan guri Allah ka tsare mu da iyalanmu sai ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى مدينة أخاهم شعيبا متى نم مدينة فا Allah madaukaki ya ce arsalna ilaihim akhahum shu'aiban mun aika musu dan uwansu shine annabi shu'aibu alaihi salam saboda haka yasa zamanin annabi shu'aibu yake kusa da zamanin annabi ibrahim alaihi salam kaga zamanin annabi shu'aibu baya kusa da zamanin annabi musa alaihi salam saboda annabi musa yana karkashin zuriyar annabi yaqub to ba maganar annabi yakub ana maganar annabi ibrahim shine zamanin sai yake kusa da zamanin annabi shu'aibu alaihi salam an tura wa mutanen madiyana annabi shu'aibu faƙala sai ce ya kauni ya ku jama'a ta ibudullaha ku bauta ma Allah warjul yawmal akhira ku rika fatan haduwar ku da Allah a ranar lahira kaga wannan karantarwa ne ka duk wani dan kasuwa abinda annabi shu'aib yake gaya ma yan kasuwa saboda manzo ne da Allah ya tura su ga yan ya tura shi ga yan kasuwa annabi shu'aib yana cewa idan kai dan kasuwa ne zuciyarka ta furika fatan samun rabon lahira akan samun rabo na duniya ai abin da ke sa kasuwanci ya zamanto matsala saboda 'yan kasuwa sun sa sun kallafa ma rayukansu duniya suke nema ba lahira ba inda a ce mun mayar da lahira muke nema ba duniya ba to kasuwanci yana da albarka kwarai babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci nan da nan ka samu albarka nan da nan ka samu gidan aljanna babu sana'ar da take da tasiri wajen canza rayuwar al'umma kamar kasuwanci to shi yasa ake son shi dan kasuwa himmat ta tafi ƙarfi a lahira a kan duniya domin haka yasa idan lahira ce a gabansa to za a same da sauki wannan saukin shi ke samu ya samu aljanna a cikin sauki an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura wannan duk ya zo ta bayanin manzon Allah an zo za a sai kaya ba kuɗin domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi wanda da Allah ba ni ba shi ce ɗauka ran da ka samu ka kawo to kaga duk lahira ake fata amma idan duniya ake fata fa yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan shine annabi shabi ya ce wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku yadda ku shiga kasa kuna barna wato wasu a shaddul fasadi wannan kuma ya sa malaman tafsiri suka ce Allah ya sanya wani ilimi mai ban mamaki Ka ga maganar annabi lutu a aya ta talatin kala rabbin surni alal kaumil mufsidin amma da aka zo magana akan annabi shu'aibu fa annabi shu'aibu alayhi salam yace wala ta'thaw fil ardi mufsidin an samu kalma ta al'usuwu barnar da yan kasuwa suke bai gaza barnar da yan liwadi suke ba wato kowanne barna ne a doron kasa idan aka samu yan kasuwa marasa imani to wallahi kasa yake rikici sai kasa ta rikici shi yasa annabi shu'aibu alayhi salam musamman Allah ya tura shi ga yan kasuwa in ba dan kasuwanci yana da hadari ba ba za a tura manzo musamman ga 'yan kasuwa ba me ya faru gaba فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوه سنكرية تاشي سنكرية النبي شعيب عليه الصلاة فأخذتهم الرجفة سيطاوة تكامسوا fa asbahu fi darihim jasimin suka waye a gari a gidajensu suna gurfane suna gurfane wato dukkansu suna kikkife bi ma'ana Allah ya halaka su to bayan su kafin su kai sai ya ce wa'adan wa samuda وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين الله سبحانه وتعالى وعادا وثمودا قا آداوا قا ثموداوا وقد تبين لكم من مساكنهم أي wani yankin mazauninsu ya bayyana gare ku ku mutanen makka wato Allah yana magana da ai mutanen Maka sun san gidajen samudawa saboda idan mutum zai tafi siriya sai ya bi ta kasar annabi shu'aib alaihi salam eh, annabi salih mutanen samudawa ta nan ne hanyar su, adawa kuma fa su ma a ƙasar saudiya ne amma su sun kasance suna ta kudu suna ta kudu su kuma samudawa suna ta arewa amma duk kufayin nasu yana nan wanda yake ba duka bane shi yasa Allah ya ce min masakinihim ai Allah ya nuna muku kadan daga mazaunai na samudawa da adawa kun gani saboda larabawa mutanen makka matafiya ne to idan za su tafi tafiyar in za su yi tafiya arewa sai sun ratsa ta kasar annabi salihu idan za su yi tafiya ta kudu to suna sukan ratsa ta ƙasar adawa mutanen annabi hudu alaihi kuma dukkansu Allah ya halaka su shine Allah ya ce wa bayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan shi ya kawata musu ayyukansu fa saddahum an sabili ya kange su ya hana su bin hanyar Allah hanyar gaskiya wa kanu mustafsirina kuma sun kasance masu basira ga wannan ke nuna cewar mu a yau basiran mu bai fita su ba shi sa Allah ke wa kanu mustabsirin karka ɗauka jahilai ne waɗannan mutane da ake bamu labarin su a'a masana ne masu hankali masu basira kamar yadda kai a yau kake da basira haka masu ma ke da basira amma suka kyale shi wasa da hankulansu Allah ya kare na gaba fa wa qaruna wa fir'auna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين الله يتي وقارون وفرعون وهامان ga kuma ƙaruna ga fir'auna ga hamanu kaga duk waɗannan manyan kafirai mutanen da idan ka ce ƙaruna yana cikin banin isra'ila fir'auna fa baya cikin banu isra'ila shi yake azaba ga banu isra'ila hamana fa babban wazirinsa sama akwai wani kuskure da wasu ke wai a ce wai dan karuna babu magana dan karuna karuna shi kansa Allah yake magana bai magana akan dan shi ba babu wani dan karuna a qur'ani karuna da fir'auna da hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati duk waɗannan annabi guda ne ya gwagwarmaya da su shine nan musa alaihi salam annai musa ya ce gare su da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi suka nuna girman kai a doron ƙasa sun fi karfin su bauta ma Allah sai Allah ya ce wa Musa biki na basu tsere mana ba basu tsere mana ba in ji Allah ba haula wala quwwata illa billah ba wanda ya isa ya gagari Allah saboda haka idan ma ka da gani akwai dabarar da zaka yi shirme ne ba a tsira daga azabar Allah ba a tsira daga kamun Allah abinda kawai zai raba ka da azabar Allah shine imani sai yace ya ce فكلنا خذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه كوا ننسو من كاما شد ليفنسا فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا لكي سأقول أن مكا أيكو تقوى tsakuwa daga sararin samaniya muka aiko tsakuwa a garin wannan tsakuwa ya hallaka su daga mutanen annabi lutun kenan Allah ka tsare ni wa minhum man akhadhathu sayha daga cikin waɗannan manyan kafirai akwai wanda tsawa ce ta kama shi tsawa domin mala'ika guda in ya daka tsawa duk muna iya mutuwa wallahi mala'ika guda samudawa tsawa ce ta gama da su wa minhum man qasafna bihi al-arda daga cikin su akwai wanda muka nutsar da shi kasa shine karuna kaga shi karuna saboda ma Allah ya la'ance shi da dukiyar daga shi har dukiyarsa Allah ya nutsar da su a kasa fa qasafna bihi wa bidarihi al da shi da gidansa da dukiyarsa Allah ya nutsar da su amma kar ka ɗauka wai duk dukiyar da ake tonowa ta karuna ce domin akwai malaman da ke irin wannan wa'azi na turmi wannan karya ne shi na bai mallaki dukiyar duniya ba Allah ya ba shi dukiya babu shakka ya faɗa mana dukiya tana da yawa kuma Allah ya nutsar da shi da dukiyarsa illa iyaka amma ai ba duka dukiyar Allah ne karu ya samu ba kuma karka ɗauka dan an tono fetur dukiyar karuna ne don akwai masu faɗa mutane haka ba gaskiya ba ba gaskiya ba ne shi karuna Allah ya nutsar da shi ƙasa shi da dukiyarsa saboda me me yasa yanzu ka dubi ka dubi bambanci tsakanin fir'auna da karuna fir'auna ya yi fada da annabi musa ko babu shakka fir'auna yana da dukiya yana da dukiya amma da Allah ya tashi halaka fir'auna fir'aunan kaɗai Allah ya halaka sai ya bar dukiyar sai banu isra'ila suka gaje ta amma karuna fa da Allah ya tashi hallaka shi sai ya hallaka shi da dukiyar gaba ɗayanta ya bambanta su saboda shi karuna dukiyar ce ta yi sababin halakar shi da kuma mutane mabiyansa dalilin da ya sa suka halaka saboda wannan dukiyar ce shi ne sai Allah ya haɗa shi da dukiyar ya nutsar da su amma fir'auna fa dukiyar ba ta da alaƙa da halakar shi saboda haka sai Allah ya bar dukiyar ta zama ganima ga banu Isra'ila wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda nutsar da shi muka yi a kogi shine fir'auna da mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ya halaka su ne da ruwa wa ma kana Allah yuzlimakum Allah bai kasance ya zalunce su ba inda zaka bi tarihin kowanne ai Allah ya halaka wannan ya halaka wannan ya halaka wannan idan dai da tarihi ake bayarwa sai ce kai to ya akai kuma Allah bai da hakuri ne yana ta halakawa shine sai Allah ya maka matashiya Allah ba a azzalimi bane to in dai kaji an ce an kai gabar halaka to ya kamata a halaka su kawai saboda me lakin kanu an fusahum yazlimuna sun cuci kawunan su ne to daga nan Allah kuma zai ba mu misali game da wata nau'in fitina wato fitina na riƙon waliyai wanda shi ma fitina ce da daddiya a tarihi fitina ta riƙon waliyai mai Allah madaukaki ya مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون wannan tun a zamanin manzon Allah kai tun kafin zamanin manzon Allah ana riƙon waliyai mutum ya riƙe waliyi shi ne wanda zai riƙa taimaka masa tun kafin zuwan manzon Allah ana yi har dai annabi ya bayyana kafirai suna riƙon gumaka a matsayin waliyansu ko ka samu sun riƙe aljanu a matsayin waliyansu abu ne wanda ke da daddai to sai Allah ya bada misali masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka riki wani abu wanda ba Allah ba a matsayin waliyansu a matsayin majibantansu kaga kenan Allah yana haramta ka riki wani waliyi in ba shi ba me yake nufi da rikon waliyi ai idan mutum ya riki waliyi to ko musiba ce ta same shi bai kiran sunan Allah sai waliyin zaka ji ana Muhammadu ka agaza mana to ka riƙe muhammadu a matsayin waliyi ka bar Allah bare kuma wanda zai riƙe wani malami to su a zamanin annabi har gumaka ma suna riƙo a matsayin waliyai din da ka idan mutum ya shiga musiba sai ya kira sunan gunki ina kake ka ba da taimako to shi ne Allah ya haɗa duk waliyai gaba ɗaya an san akwai na kirki akwai na banza amma ba mai ikon ya agaza ma ɗan adam sai Allah Allah ya ba da misali ga wanda zai riki wani waliyi ba shi Allah ba masalul ladina takazu min dunillahi kaga ba mutum da ya bari misalin waɗanda suka riki wani Allah auliya a matsayin majibanta suna jibantar su idan damuwa ta zo ana kiransu idan talauci ne idan rashin lafiya ne idan halaka ce sai a ce wane ka taimake ni to ga misalin shi sai Allah ya ce ka masalil an kabuti kamar gizo-gizo ne kaga wannan shine musabbabin sunan suran nan suratul ankabut saboda wannan misali da Allah ya bayar Allah madaukake yace kamar gizo-gizo ne ittakazat baita gizo-gizo ya riki gida to sai Allah ya ce wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti kuma gashi mafi raunin gidaje shine gidan gizo-gizo gizo-gizo ya riki gida amma gidan kuma babu karfi akwai rauni kaga Allah ya buga misali ko wanda ya kira wani Allah wani ka taimake ni ba za a ce bai yi kokari ba ya yi kokari ya nemi taimako amma kuma taimakon mai rauni misalin kenan sai Allah ya ce laukanu ya na ina ma sun sani in ji Allah tabaraka wa ta'ala ai babu mutabbirul amri in ba Allah ba duk abin da kaga ya faru a doron kasa Allah ne kada yake gudanar da shi da samu da rashi da farin ciki da bakin ciki abinda duk ya samu a doron ƙasa mutuwa ce ko rayuwa wallahi tsarin Allah ne duk mutumin da ya bar neman taimako a wajen Allah ya koma neman taimako wajen wani Allah to babu shakka ya yi riko da sababi mai rauni in inji Allah ta wa ta'ala to sai dai wannan ayar <clears throat> akwai kafirai da suka yi suka game da ita wato makiya Allah suna cewa ai Allah ya ce inna auhanal buyuti labaitul ankabuti mafi raunin gidaje shine gidan gizo-gizo sai suka ce to ai ilimi na zamani a yau bincike ya nuna cewar zaren gizo-gizo zaren gizo-gizo shine igiya mafi karfi a duk duniya gabaɗaya. daya kuma gaskiya ne zaren da gizo-gizo yake saƙawa. babu wata igiyar da ta kai shi karfi a duniya to sai suke cewa ai wannan yana karo da ayan nan tunda Allah ya ce mafi raunin gida sai kuma ga ilimin zamani ya nuna cewar zaren gizo-gizo shine zare mafi karfi a duk duniya to malamai sun ce ba shakka wannan mu'jiza ce ta Allah ta tabaraka wa ta'ala da ya sa mu alqur'ani bari mu bada misalai kamar guda hudu na daya misali na farko da Allah Ta tabaraka wa ta'ala yayi da gizo-gizo wata hikima sai Allah ya nuna cewar mai ginin gidan ma mace ce ba miji bane don Allah ka karanta ayar da kyau ka matsalil an kabuti sai aka ce ittakhazat baita Allah sai ya bada misali da gizo-gizo yayi gida amma ba a ce namiji ba sai aka ce macen gizo-gizo ta yi gida to daga nan kawai kasan gida ya rushe mace ce ta yi gida in ji Allah kaga mu'jiza ce ta Allah saboda ka idan aka ce ah, innal ankabut al unsa hiya allati tabni baita macen gizo gizo ita ke tsayuwa ta yi gidan ba namiji ba ne. wannan shine bayanin Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani da yake jinsin gizo gizon suna nan daban-daban amma Allah yana ba mu misalin da abin da ya fi shahara shi sa sai ce ittakhazat baita wannan wata haƙiƙa ce lamya kulle ahadin ilmun biha qabla nuzulil qur'ani kafin Allah ya saukar da alqur'ani babu ɗan adam da ya san cewa a halittar gizo-gizo waye yake sakar gida sai da Allah ya saukar da alqur'ani ya saukar da suratul ankabut sai aka gane mace ce to daga lokacin duk wani mai bincike ya fara bincikensa kaga Allah ya riga ya faɗa mana sai ya zama masana a yau da sun bincika sai su gane ba shakka fa a cikin gizo-gizo mace ke sakar ai mace ce take saka to kai da kanka ma ka ba kanka amsa idan aka ce mace ta yi gida ai ko a tare mata ne an san wannan gidan da wuya ya dore wannan gida yana da ƙarfi ai da kanka zaka ce bai da ƙarfi kaga an samu amsa guda to sannan amsa ta biyu da Allah madaukake ya faɗa inna auhanal buyuti idan aka yi la'akari da gidaje gidaje gaba daya gidan da ya fi rauni labaitul an kabuti lallai gidan gizo-gizo ne kaga ya gwada cewa Allah masani ne yanzu abinda ilimin zamani ya fito da shi zaren gizo-gizo ya fi ƙarfi ai ba kan zare Allah yake magana ba ko Allah bai ce zaren gizo-gizo ba mafi raunin gida gidan gizo-gizo baitul ankabut huwa da'if wa laysa khaytuhu gidan ake magana ba zaren ba aiko idan ana maganar gida to ba zare ake magana ba to idan ko aka ce gidan gizo-gizo yana da rauni bari mu dubi gidan ai Allah madaukaki yayi halittu daban-daban kwari tsuntsaye mutane duk halitta in ka duba idan ta yi gida takan yi wannan gida ne dan ta kare kanta daga zafi ko sanyi ko inda za ta hada za a haɗu iyali a fake inda za a tsira daga abokan gaba shin gidan gizo-gizo eh, ya samar da waɗannan kaga gidan gizo-gizo baya maganin zafi baya maganin sanyi to sannan kuma ba inda za a rabe da miji da mata a ce sun samu mafaka bare kuma da yaransu to kaga kenan shi Allah ba magana yake akan zaren ba akan gidan ne ya yi magana a kan auhanal boyoti gidajen dabbobi da ƙwari kaf inda za ka duba gidan da ya fi rauni labaitul an kabuti na gizo-gizo kuma har yanzu dai haka ya tabbata din kaga kenan mu'jizar alkur'ani ne sannan na uku idan ana maganar gida ai gida shine abinda ya hada iyali ko gida shine abin da ya hada iyali idan gida bai hada iyali ba wannan ba gidan kirki bane to idan ka dubi rayuwar gizo gizo wanda shi Allah bai ma fada a cikin alkur'ani ba illa dai ya gaya mana mafi raunin gida shine na gizo gizo wato abin da ke faruwa ita za ta saka gidan ita ce za ta saka gidan ba namijin ba bayan ta gama sakar gida shi mijin da san da zai taho in yana bukatar ma jima'i da ita idan yana buƙatar ya tara da ita to sai da dabara idan har ya tara da ita to shine abincin farko gizo-gizo zai cinye shi matar za ta cinye mijin yanzu kaga Allah ya tabbata mana da gaskiyar magana to ana angwanci mace ta cinye miji wannan gida yana da ƙarfi kuwa kafin ya gama jima'in kwanansa ya kare ta cinye shi to sannan idan ta yi koyin ta kyanke shi yaran suna fitowa wannan zai cinye wannan wannan yana cinye wannan kowa ta kansa yake yi kaga kenan babu uba ba uwa ba yaya wannan ku a ce mar gida mai karfi kaga har yanzu dai Allah ya tabbatar da ilimi na alqur'ani mu'jizarsa tana nan babu wani ilimin da za a gano wanda zai nuna ƙaryar alkur'ani wallahi babu shi sai dai gaskiyan alkur'ani domin wanda ya saukar da alkur'ani shine mahalicin sammai da ƙasa mahalicin kowa da komi wanda yake kowa ilimi saboda haka yasa idan Allah tabaraka wa ta'ala yace inna awhanal buyuti mafi raunin gidaje shine gidan gizo gizo in ka dubi sakar gidan akwai rauni in ka dubi tsarin gidan akwai rauni in ka dubi rayuwar gidan akwai rauni ta ina ka duba akwai rauni har ma abu na ƙarshe shine eh, da masana suke cewa babu zaren da ya kai na gizo-gizo ƙarfi nan kuma ilimi ya tabbatar da cewa zaren gizo-gizo ƙarfinsa baya wuce awa 24 kaga an dawo maganar Allah duk ƙarfin da Allah ya ba mu zaren gizo-gizo baya wuce awa 24 ya gama saboda haka in dare yayi ita wannan matar da ta saka wannan gidan rugawa take ta nemi rami ta buya saboda wannan gidan ba zai kare ta ba ashe kaga gidan dai ba shi da wata ma'ana yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa din ya tabbata a cikin alkur'ani illa kawai yana samar mata a matsayin tarko inda take samun abinci amma a matsayin gida bai amfanar ba sai dai a matsayin ne tarko kaga shi Allah baya magana akan tarkon da gizo-gizo yayi baya tasiri la yana tasiri ba akan tarko ake magana ba akan gida daga cikin halittu gizo-gizo idan ya dauki wannan sakar a matsayin gida to gidansa ya fi kowanne rauni Allah ka kara mana fahimtar alkur'ani me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wannan misali ai Allah ya bada misali in ka dubi ayar da farko kai zaka gane ma'anar مثل الذين اتخذوا من دون الله ana misalin waye ana misali ne akan mutumin da zai زي wani وني ya bar Allah ka rike wani waliyi ka bar Allah Allah ka ce ci mu wato batan basira ya kare ga mutumin da zai dauka dan adam zai iya masa wani abu ba Allah ba bare har kai tunanin akwai matacce wanda zaka kira ya tashi ya biya maka bukata wannan bacewar basira ta kai Allah ka tare mu inda yana da rai ma ba zai iya maka ba bare ya riga ya mutu Allah yana misali akan riƙon waliyi ka bar Allah wannan ayar ba ta buƙatar wani tawili duk malamin da zai fassara ta babu shakka haka zai faɗa masalul ladina takhazu min dunillahi auliya duk wanda ya rike wani waliyi ya bar Allah to misalin sa kamar gidan gizo-gizo ne kaga gidan gizo-gizo bai samar da komai ba wato Allah yana cewa kana wahal da kanka ne kana aikin banza kana aikin banza damuwa ta same ka maimakon ka koma kana Allah Allah sai ka koma kana kiran waliyinka wanda ko ba zai iya biya maka ba ka dubi tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal 13 shafi na 345 ya zo ta fassaran al-imam al-farra yace huwa masalun barabahu Allah subhanahu liman ittakhadha min dunihi aliha la tanfa'uhu wa la tadurruhu wannan misali ne wanda Allah ya kawo ga wanda zai riki gunki a matsayin zai amfane shi gunki bai amfani da kai bai cutar da kai <clears throat> kama anna baital ankabuti la yaqiha harran wala bardan kamar yadda gidan gizo-gizo baya kare gizo-gizo daga zafi ko sanyi wala ya hasunu waqfu ala al li'annahu lamma qasada bitashbih li baytiha alladhi la yaqiha min shay'in fashubbihat al-aliha allati la tanfa'u wa la tadur bi shi Allah ya bada misali ne da gidan gizo-gizon ba shi kansa ba gidan gizo-gizon ba shi da amfani saboda me saboda a kamanta maka mutumin da zai rike wani Allah a matsayin zai tamike shi inna awhanal buyuti ay ab'afal buyuti labaitul ankabuti haka nan al-imam bafaq shi ma ya fassara baraba masalan li ba'fi alihatihim wa wahaniha shabbaha bi baitul ankabuti Allah ya buga misali da rauni na gumaka gunki na da rauni ba zai iya komi ba ba zai iya komi ba shi yasa aka bada misalin sa da gidan gizo gizo haka kuma in ka dawo tafsirin ibn kasir a mujallar na uku shafi na 501 za ka gani wato shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana babu wanda ke iya biyan bukata in ba shi ba to mu kiyaye kar mu fada cikin hadari a suratul furqan mun karanta aya ta 17 zuwa 18 wa yawma yahshuruhum ma ya'buduna min dunillah فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء wato Alahira. lahira Allah zai tambayi mala'iku shin ku ne kuka batar da bayina sai mala'iku su ce to ai mu ma ba mu taɓa riƙe wani a matsayin waliyi ba in ba kai ba ya za a yi mu ce mu kuma a riƙe mu mala'iku su za su ba da wannan amsa walakin matatahum wa aba'ahum hatta nasu zikra wa kanu qauman bura mala'iku za su ce Allah ka dai ba su jin daɗi ne na rayuwa da jin daɗi ya musu yawa shi kenan suka zama halakakku kasan daɗi idan ya yawa yakan kai mutum ga halaka idan ba shi da hankali shine sai Allah yake faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nuzikhu azaban kabira a suratul ma'ida aya ta 116 Allah ya ce wa iz qala wa Allah ya Isa ibn Maryam annabi Isa za a tambaye shi don ka san eh, a duniya kaf kirista idan ya tashi addu'a ya kiran kowa in ba annabi Isa ba ko a ce yana kiran Jesus ba ma annabi Isa ba alaihi salam saboda ka Allah zai tambayi annabi Isa ya za a bar kirana ana kiranka a duniya a an ta kultalin kulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala annabi isa zai ce subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa salibi, bi haqqin annabi isa zai ce subhana subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ya za a yi in faɗi abin da ba ni da haƙƙinsa ba haƙƙi na ba ne, in kun tuhu qultuhu faqad alimtahu in na taɓa faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub kaga kenan hatta annabi isa sai Allah ya tambaye shi a suratu saba'i aya ta 40 wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun Allah zai tambaye mala'iku shin waɗannan ku suka dinga bauta ma qalu za ce subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun to kaga kenan bayin Allah duka na kware kowa yana gudun a lahira a tambaye shi don me aka roke shi biya bukata saboda ba aikin sa bane Allah ka tsare mana imani me Allah ya ce a gaba inna Allah ya'lamu ma tad'una min dunihi min shay wa huwa al-'azizul hakim to sai Allah ya mana matashiya ya ce inna Allah ya alamu ma yad'una min dunihi Allah ya san abin da ake ta kira an bashi Allahu akbar ashe da ake ta kiran waliyai da shehunnai da gumaka da waye wane yamin wane yamin duk Allah yana ji ya alam ya sani in ji shi inna allaha ya'lamu ma ya yad'una min dunihi min shay'in ko menene dan adam ya kira ya ce ya biya mar bukata Allah ya sani amma ya kyale ka saboda akwai ranar haduwa akwai ranar da za ka haɗu da shi wa huwa al'azizul hakim Allah mabuwayi ne ya fi ƙarfi karka ɗauka ta fi ƙarfinsa sannan akwai hikima da ya kyale ka a yanzu akwai hikima me ya ce خلق الله السماوات والأرض بالحق وتلك الأمثال Waɗin kala musaluna zuri buhalin nas Waɗin kala musaluna zuri buhalin ya ce waɗancan misalai da kuke gani, Allah yana kawo a cikin Alkur'ani, na zuri nas, inuna buga wa mutane, wa ma ya aqilu ha babu mai hankaltarsu. إلا العالمون في مثلا الله كسامو أتكلم أخوها الكالتر مثالي لكي أتكلم القرآن خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الله مدوك تيشي خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Allah ya halicci sammai da ƙasa saboda gaskiya ba dan ƙarya ba inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin lalle cikin wannan akwai abin lura ga masu imani Allah ka samu na ciki sai ya ce اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah madaukake ce wasu ma uhiya ilaika min alkitab ka karanta wahayi da muka yi maka wahayi da nayi maka na alqur'ani wa aqimi salata kuma ka rika tsayi da sallah idan an ce ka rika tilawar wahayi wato ka rika tilawar alqur'ani wannan umarni ne Allah yake wa annabi Muhammad Allah yana umarni ga manzon Allah ka rika tilawar alqur'ani kaga shi aka saukar ma alqur'ani amma ba a ce ya zauna ya bashi ba so ba karamin laifi bane musulmi ya daina tilawa tilawa ita ce ibadar farko sai Allah ya ce wa salata kuma ka rika tsayi da sallah umarni ake wa manzon Allah babu shakka annabi ba zai taba wasa da sallah ba amma idan aka ce an yi umarni ga annabi ya kula da sallah sai ka san kenan sallah tana da kima sai Allah madaukake ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hana alfasha kuma tana hana wato ayyuka naki ayyuka waɗanda zukata sun ki shari'a ta ki su to sallah tana hana mutum sallah tana sa mutum ya daina aikatawa Allah madaukaki ce wala zikrullahi akbar kuma zikirin Allah ya fi komai girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yana sanin abin da kuke aikata yanzu ka dubi yanda Allah ya karantar da mu wasu ibadu muhimmai a cikin aya daya kuma waɗannan wannan ayar ilimin da ta dauka yana da zurfi yana da yawa illa dai zamu tsakuro guda biyu ko uku na farko ita wannan aya tana karantar da mu ba yadda za ka yi ka haɗa musulmi da kafiri musulmi da kafiri ba za su taɓa zama daidai ba me dalili babu shakka ana samun kafiri mai amana ana samu wannan alkur'ani ya tabbatar mana amma babu inda aka tabbatar maka cewa amanarsa tana tabbata amanarsa tana ɗorewa sau nawa muke ganin kafiri wanda za a ba shi amana amma bayan shekara 20 ya ci amanar mai gidansa a idan ka dubi tarihin kasan nama za ka ga misali ai irin su saddauna aiki kisan su cin amana ne ire-iren wannan yana faruwa za ka ga musulmi ya ja kafiri a jikinsa ya dan kamar dukiya kuma yana kulawa da ita amma saboda dadewa sai ce wannan kafirin amana ne ala ba ka da tabbacin amanar za ta dore amma musulmi fa ka ji abin da Allah ya ce inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar sallah tana hana alfasha shine mummunan aiki wal munkari da duk abin da zuciya ta kyamata wato Allah yana cewa idan dai mutum yana sallah ana marfatan tsira idan dai mutum yana sallah to ana fatan zai bar aikata zunubi saboda ka koda musulmi yana aikata laifi in bai bar sallah ba wannan aya tana karantar da mu cewa gaba ana masa fatan zai samu tsira ashe kenan sallah tana dauke da garkuwa tana dauke da fa'idoji masu yawa kafiri baya sallah don haka ashe kenan musulmi yana gaba da shi wato akwai misalai ta hadisan manzon Allah akwai misalai da yawa bari mu bada misalai bari mu bada misali daya wanda ya taho ta hadisin سيدنا ali بن abi طالب ya zo ta hadisin abu huraira ya zo ta hadisin abu umamat al-bahili sahabbai da dama sun wannan hadisin kuma babu lokaci da zamu karanta hadisan gaba daya amma zamu bada misali da hadisin abu umamat al-bahili abu umamat al-bahili yace lokacin da aka yakin khaybar lokacin da aka yakin khaybar a shekara ta bakwai mazan Allah ya dawo Madina wa ma'ahu gulaman manzon Allah yana tare da fursunoni wato bayi da aka samu guda biyu idan aka samu bayi a yaki waɗannan bayi su ne fursunonin yaki to sun zama bayi sayyiduna ali sai ya ce ma annabi akdimna ya rasulullah gidanmu ba mu da mai mana aiki da shi da matarsa fatima yar manzon Allah saboda haka sayyiduna ali ya ce ka taimaka ka ba mu waɗannan bayin su yi mana hidima a gida su rika yi mana hidima su rika yi mana hidima a gida sai manzon Allah ya yake kus ayyahuma shi'ita ga sunan bayin guda biyu ne dauki wanda ka so in ji manzon Allah ka dauki guda sai sai duna Ali ce khairli ka zaba min kala sai manzon Allah ya ke, riwayoyin hadisin ya zo daban-daban akwai riwayar da mazan Allah ce ka zaba da kanka sai da aka yi haka sau uku yana cewa iftar li ka zaba min ya rasulullah sannan sai mazan Allah ce khuz haza to ka dauki wannan tunda ka nace akan zaba maka dauki wannan Mazan Allah sai ya ce fa inni qad ra'aytuhu yusalli abinda yasa ni ce ka ɗauki wannan bawan a tsakanin biyun nan saboda shi wannan naga yana sallah makbalana min khaybara dawowanmu daga yakin khaybar kaga dai an tafi an yaki yahudawa da aka yake su aka samu fursunoni to shi yaki yana da wannan ɗabi'a idan aka kama ka a yaƙi ka zama fursuna to idan misali ka taho gefen musulmai sai ka musulunta wannan da zai raba ka da wannan fursunan ba kana nan hanyar har yanzu a matsayin fursuna wato cikin ikon Allah saboda karfin karantarwar manzon Allah an gama yakin Khaibar an raba ganima kafin a iso Madina ɗaya daga cikin waɗannan bayan ya musulunta yana sallah saboda ya tabbata musulunci gaskiya ne to amma sallah ba za ta bashi yanci ba manzon Allah sai ga yana sallah to yana zuwa Madina sayyidina Ali ya ce ya rasulullah ka ba mu bawa ɗaya sai manzon Allah ya ce zaba kaga ya gwada cewa ba laifi bane dan ka za umar kirki ko kafiri ya maka aiki a karkashin ka amma sai ce ma annabi ka zaba mun sai manzo Allah ya ce dauki wannan don yana sallah yanzu wannan bai karantar da kai ba kuma ba shi dai bane akwai hadisai masu tsayi kuma ingantattu waɗanda annabi ya misalta irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba da shawara ka rike mutum in yana sallah akan wanda baya sallah to abu na biyu wanda eh, wannan aya take karantar da mu shine falalan zikirin Allah tabaraka wata'ala Allah ke ce wala zikrullahi akbar wato wannan ya samu hadisai da yawa hadisan suna da dimbin yawa akwai ma malaman da suka rubuta littafi akan wannan ayar kadai littafi suka taro hadisai na annabi Muhammad saboda bayani game da albarka da falala wanda ke cikin zikirin Allah Allah madaukake ya ce zikirun lahi akbar zikirin Allah ya fi komai bayani na farko da mu yi me ake nufi da akbar ya ɗauki ma'anan afdalul ibada idan Allah idan Allah ya ce zikirin Allah ya fi komai yana nufin zikirin Allah ya fi kowace ibada akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Darda'i wanda manzon Allah yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum ya ce masahabbai kuna so in gaya muku aikin ku da fi alkhairi wa arbaha inda malikikum aikin da Allah ya fi yarda da shi wa arfa'iha fi darajatikum aikin da yanzu yanzu ne zai daga darajarka wa khairul lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal fidda aikin da ya ka ɗauki zinari ka bayar sadaka ya ka ɗauki azurfa ka bayar sadaka wato zikirin Allah ya fi duk waɗannan in ji manzon Allah manzo Allah ya ce wa min an talqau aduwakum fatadribu a anaqahum wa yadribu a anaqakum kuna so in koya muku aikin da ya fi ku tafi jihadi kuna kare wuyan kafirai suna <clears throat> kare wuyan ku sahabbai suka ce ma za ka yi rasulullah wani irin aiki kenan sai manzon Allah ya ce zikirullahi ta'ala wallahi zikirin Allah ya fi sadakan da duk zaka bayar zikirin Allah ya fi jihadi da zaka tafi zikirin Allah Shi ne ibadar da yanzu yanzu ne za ta daga darajar ka inda kai makaskanci ne ka dawo madaukaki wannan hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3377 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 357 sannan idan Allah ya ce wala zikrullahi akbar wannan kalma ta akbar tana daukan ma'anar zikirin Allah ya fi tseratarwa shi ma ya samu hadisin manzon Allah hadisin Abdullah bin Umar manzon Allah ya ce inna li kulli shay'in istiqala wa inna istiqalata al-qulub dhikrullahi ta'ala idan kana neman polish na zuciya me ke goge zuciya manzon Allah ya ce zikirin Allah ne wa ma min shay'in anja min azabillahi min zikrillah manzon Allah ya ce babu abin da ke gaggauta tseratar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah sahabbai suka ce har da jihadi manzo Allah ya ce har da jihadi sai dai idan mutum ya tafi jihadin ya dinga sara da takobi har takobin ya nade to wannan shine kade za a ce shahadarsa tahi wanda ya mutu akan zikirin Allah hadisin yana sahihu tarjib hadisi na 1490 eh, eh, idan Allah ya ce wala zikrullahi akbar Allah yana cewa babu ibadar da tafi sauki kamar zikirin Allah saboda hadisin ummu hani yar sayyidina ali bin abi talib ta tsufa ta manyanta tace wata rana manzon Allah ya zo wuce ni sai na ce ya rasulullahi inni kad kabirtu na riga na girma shekaru sun min yawa famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisa ya ya rasulullah ka koya min wani aiki wanda zan yi mai sauki ina zaune zan ringa aikin kuma in samu aljanna sai manzon Allah ya ce sabbihillaha mi'ata tasbiha ki ce subhanallah sau ɗari ɗaya fa innaha ta'dilu mi'ata raqabatin min waladi isma'il yana kamar ki ɗauki yaran annabi isma'il guda ɗari ki yanta su kaga ladan da yawa wa ahmadillaha mi'ata tahmida ki ce alhamdulillahi sau ɗari fa inna ha ta'adilu mi'ata farasin mustarja muljama ta hamalina alaiha fi sabilillah idan mutum ya ce alhamdulillah sau ɗari yana kamar wanda ya sai da wakai guda ɗari kowane doki da linzami da siddi za a tafi yaƙi sai ce ina sojoji aka samu sojoji sai ya raba musu waɗannan da wakai guda ɗari suka je suka fafata aka yi nasara a yakin ladan da suka samu kaf yana ɗaya da wanda ya ce alhamdulillahi sau ɗari manzon Allah ya ce sannan wa a ta takbira ki ringa kabbaran Allah sau ɗari ɗaya manzo Allah ce fa inna innaha ta'dilu mi'ata badana mutaqabbala idan kika ce Allahu akbar sau ɗari ɗaya kamar mutum ne ya samu amali ya samu raƙuma da suka fi girma guda ɗari ya ba da sadakansu kuma duk an karɓa sannan ladansa zai kai daidai yawan mutumin da ya ce Allahu akbar sau ɗari ɗaya manzo Allah ce ki haylala hallilillah mi'ata tahlila shine la ilaha illallah fa innaha tamla'u ma baina sama'i wal ardi shi wannan idan mutum yace la ilaha illallah ladarsa tana cika tsakanin sama da ƙasa manzo Allah sai ce in kin yi waɗannan la yurfa'u li ahadin amalun afdalu minha ba yadda za a yi a duniya a dauki aikin wani a kai shi sama wanda ya fi naki illa an ya atiya bi misli ma taiti sai dai in ya yi irin abin da kika yi idan mutum ya yi wannan a wannan ranar babu ɗan adam da ladansa ya fi yawa sai wanda ya fiye da haka wanda shi ya nuna cewa zikiri ne al-mutlaq ba shi da iyaka kaga kenan da tasbihi da tahmidi da takbiri da hailala ba su da iyaka suna daga cikin al-azkarun mutlaka kai ta kai ta yin su babu adadi domin abinda manzon Allah ya faɗa kenan gwargwadon abin da kai gwargwadon ladanka hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1553 sannan abu na karshe la najata lil abdi illa bi dhikrillah manzon Allah ya tabbatar mana ba yanda za a yi dan adam ya gagari ya gagari shedan idan kana son ka gagari a anan a duniya to dole sai ka hada da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda wa innal abda ahsanu ma yakunu min ash-shaytan idza kana fi dhikrillah matukar mutum yana zikirin Allah Allah yana margar kuwa game da shaytan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد آمين. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسماء أسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت